a yi zama kuma sha ko ne kuma ko da kai ba musulmi kuma a ce ba mutane da kuma kuma sha yin hali mutane kuma ne da kai mutane da kuma kuma sha ko ba kuma da baka mai ba su kuma yadda suka ba kawa da kuma su shirin ya yi amma wani shan wani shirin ya yi ga makamaki a ga da kuma ya zama sau gaskiya ka rage shi rediyon أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رجوانه الأملا ثم الصلاة على محمد وعلى ساداتنا أهله وصحبه الفضلاء اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 25 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1432 a wannan gari namu na Kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a wannan layi na Hausawa a masjidu ahlul baiti was sahaba a daidai kuma wannan lokaci bayan sallar isha'i muke gabatar da abin da ya sauwaka gare mu na bayani akan littafin Allah wato tafsiri akan matakai guda shida tafsiri ƙur'ani da ƙur'ani ƙur'ani da sunna maganganun sahabbai tabi'ai da kuma tabi'i tabi'ina sannan kuma da ingantacciyar luga ta larabci Allah muke roƙo kada ya sa abin da muka sani ya zama musiba a kanmu to yanzu akwai tambayoyi da zamu ɗan abin nan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Akwai tambayoyi kamar haka kusan guda biyar. Tambaya na farko malam ce Assalamu alaikum. Menene gaskiyan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi tahajjud a jam'i ba? Na farko kenan. Sannan na biyu yace malam zai mutum zai iya bada taimako gashi kuma ana bin shi bashi. bashin kuɗi masu yawa misali sai bada ya ba da taimakon gidauniya ko kuma ya bada makaranta ya gina makaranta ko kuma ya gina masallaci da sauransu wannan shine tambaya na biyu ai wannan amsan mun ba da ita ajiya ina ganin ko shekarun jiya ko ta haddudi da wanda kaji ya ce wato manzon Allah bai taba sallar haddudi a jam'i ba sai dai watakila in bai taba zama a benci ba sai watakila bencin masu shayi ko kuwa amma duk wanda ya taba zama a a islamiyya ya san inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adana min sulusai layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka duk tafsiran duniya ka je ka duba za a ce manzon Allah yayi sallar tahajjudi a matakin farko ranar da ya fito sahabbai suka cika rana ta biyu ta farko cika ta uku ta biyu cika sai ya ji tsoron kar a wajabta sai manzon Allah ya janye shi yasa Allah ya ce wa ta'ifatun min allazina ma'aka wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar to tunda illar shine kar a wajabta ya sa manzon Allah ya janye da haka malamai suka ce tunda annabi ya koma zuwa ga Allah yanzu babu wannan ta'alil din dan wahayi ba zai zo ba a ce wajibi ne shi yasa sayyidina Umar zamanin shi kawai sa aka ci gaba da yi sai dai wanda yake bashi da wani rabo na ilimi sai dai iddi'ai na ilimi, to shi zai wannan magana amma wanda yake da rabo na karatu kuma karatun mai amfani to ba zai faɗi wannan maganan ba sannan na biyu mutum zai iya cin bashi ma ya aikin alheri mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna haka za a zo wajen shi kana da bukata babu sai tsallaka ya je ciwo bashi ya baka ya ce shi yana kan shi ko kuwa ai shi yasa muka ci yayi maganan da duk duniya babu shugaban da yake ƙara irin ta yace duk wanda ya mutu ana mishi kuɗi duk wanda ya mutu ya bar kuɗi na magadan shi ne amma wanda ya mutu ya bar ƙananan yara marayu ko ana bin shi bashi annabi ya ce a kawo ƙananan yaran za mu riƙe kuma bashin za mu biya mai ko kuwa saboda haka ja'iz ya danganci kyautan sannan ya danganci bashin da ake binwa ake bin ainihin wato mutum yanzu watakila wani ya ji ya ci bashin wata kamfani ko banki ne miliyoyi ake bin shi sai muka ce a kawo dubu ɗaya sai ce ba zai ba mu dubu ɗaya ba saboda wata kamfani tana bin shi miliyan ɗaya kaga ba zai yi ba ko kuwa bin kan miliyan ɗaya wata kamfani kuma ba zai hana ka ba da kyautar dubu ɗaya ba ko sadakan nawa sadakan dubu ɗaya saboda haka ya danganci kyautan kuma ya danganci wa bashin da ake bin mutum shine yace cikin tambayan kuɗin da ake bin shi daidai kuɗin da ya samu shine daidai kuɗin da kuma zai bada gidauniya ta abin da muke cewa shine yi kokari ya biya bashi shine aula tukunna in inda abin ya zama to daidai da daidai ne ko kuwa sai mai tambaya na uku yake cewa me hukuncin wanda ya sha giya sannan ya saki matar shi sakin yayi ko kuma bai ba to Allah shi kiyaye eh saki yayi mana wa ce zai sha giya an faɗa mai ana wasa da saki ne a inda ma da malamai suke da maganganu shine mutumin da ya tsannan fushi fushin ya fita cikin hayyacin shi ya sake matar shi ta saku ko ba ta saku ba a nan ne malaman suka kassama maganganun gida nawa gida biyu in ba haka haka bar kofa a buɗe to kowa ma sai ya sha giya ya zo da ce ki tafi gidanku kuma bayan watsake shi kenan sai ce wallahi shi bai saki ba ai shi yasa abubuwa guda uku aka ce ba a wasa da su a da'irar musulunci ko da wasa karkace ka saki matarka sannan ko da wasa kana da ɗa karkace wa karkace ka ‘yanta shi kuma ko da wasa karka tara wasu mutane ka ce ina da ‘yana ba wani in ka tara ka ce ka ba billalazi ta bayo ba a wasa da ainihin wato wannan Allah shi da mu wannan ya ce malam mutum ne yana aikata aikin zunubi yana tuba kuma ya koma ya ci gaba da aikatawa yaya wannan tubar ya danganta idan ya cika shuru na tuba na farko annadamu alami na biyu wani ya ta Allah ya uda ilami sannan na uku ya niyyar cewa zai tuba dan Allah ne idan abin ba shi da ta'alluki da haƙƙin ɗan adam ya cika wa'annan sharaɗin guda uku ya niyyar zai tuba dan Allah sannan na biyu ya yi nadama kan abin da ya faru na uku a lokacin da zai tuba ya sa rai tsakanin shi da Allah ba zai koma ba daga baya shi ɗan girin jaye shi ya ƙara ba, ai shine ma'anan inna Allah yuhibbu tawwabin din wa yuhibbul mutatahhirin al-imam ibnu kasir ya kawo karkashin walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ya kawo asali da magabata cewa duk mutumin da idan zai yi abu yake tuba ya cika sharadin tuban bai daga cikin alladhina yusiru bai daga cikin wanda suke dogewa akan zunubi ƙin tuban gabaki ɗaya shine israr akan zunubi amma wanda lokacin da zai tuba yayin ne zai tuba dan Allah sannan ya yi nadama amma a ran shi ya sa cewa fa lalle zai koma nan gaba to dama ya tuban bai ba ko kuwa wannan shi ne amma in yana yin tuban ne da wancan ka'idan tuban ya in kuma wa'annan ka'idan ba su gaba to tuba bai yi ba sai tambaya na ƙarshe malam ya ce me hukuncin wanda iyayen shi suka mutu suna fushi da shi wannan yana cikin hatsari ko kuwa eh sai dai mu ce masa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yayi kokari ya tuba in ya tuba sai ya kyautata mu'amalar shi da abokanan iyayen wanda baban suka zauna da iyayen lafiya dan yana daga cikin wasiya da annabi ga duk mutumin da iyayen shi suka rasu to abokanci abokan iyayen shi zama na mutunci irin yadda yake mutunta iyayen shi suna da to abokan baban ko amokan maman ya mutunta su mutunta wanda yake wa iyayen su yana daga cikin halin da muka samu kanmu a da duk wanda yake abokinka ne to kakan ɗauki iyayensa iyayenka ba haka ba ne? to amma yanzu wani ko baban shi ma bai ganin mutuncin shi to wanda bai ga mutuncin baban shi ba kai yara ga mutuncin babanka ga ba zai ba wannan lalacewa ce ta same mu Allah ya kiyaye shikenan ko eh sannan ya ce musu addu'a eh ya ce musu addu'a bayan ya ce musu addu'a ya kyautata mu iyayen kuma ya yawaita aikin alheri ya ce Allah ya kai ladan wajen wajen iyaye wannan dai yana daga ciki Allah ta'ala ya shirye da mu

ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد نعم kafin mu ci gaba da karatu kun san nan Allah ba sa karewa kuma shi wannan addinin tunda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله me ya sami ku in aka ce ku zo kowa ya bada jinin shi da kudin shi da lokacin shi saboda wannan addinin sai kaga wasu suna nokewa sai Allah ya ce arditum bil hayatid dunya kun yadda da rayuwar duniya ne akan rayuwar lahira abinda aikin yake hukuntawa kenan wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil rayuwar duniya idan ka kwatanta ta da lahira kawai wani kwanaki ne wanda za a zauna ɗan kaɗan a tashi sai Allah ya ce illa can suru idan ba ku fito kuka taimaki wannan addinin ba da jininku da kuɗinku da komai naku to ya kuma azaban aliman Allah sai ya muku azaba mai raɗaɗi kamar yadda muke ciki sai Allah ya kyale ka a Najeriya masara ma kawai ta ishe ka ko kuwa in ka kama Abuja hanya za ka tafi baka yarda da na gabanka ba shi ma na gabanka bai yadda da na gaban shi ba haka za a tafi haka da a dawo in kana gida ne akwai firejin yan kwanta-kwanta yan tashi-tashi za su in ka ba hanya kuma akwai firejin yan mi yan kwanta-kwanta illa azibu kuma azabin aliman wa yastabdil gaira ku? sannan Allah ya ce sai na canje wasu mutanen wanda za su yi wannan addinin ba ku ba wala ku, shai'a. wanda kuma yake ba zai cuci Allah da komai ba yanzu duk mutanen duniya kowa ya samu hannun shi ya fasa addinin zai cuci Allah ba abin da zai cuci shine allazi la tadurruhu ta'atu man ata ko la tadurruhu ma'asiyatu man asa wa la tanfa'uhu ta'atu man ata da'an mai da'a ba ta amfana da Allah kuma saɓan mai sabo bai cutar da Allah irin yadda ake sauraron karatu daga nan garin mutanen Kano sun nuna mana wato soyayya irin wacce ansar suka nuna wa muhajir akwai wasu bayan Allah ɗazutun da kanar ta kano suka yi suka zo nan wannan muka yi sallar azab da su sun gansu suka ɗauko kuɗi maƙudai ba za mu faɗi yawan kuɗin ba sun je ka a faɗa suka ba wannan santa suka ce gashi nan saboda ci gaban wannan ainihin wato santa a sadda aka kaduna muke ta'i wasu taimaka sun riƙewa kuɗinsu da wani sai taso daga wani gari ya kawo kudin shi saboda a addinin Allah da haka ka'idan kawai shine kai sai a sai ka samu daraja a wajen Allah baka yi ba za a yi sannan kuma zaka je lahira zaka ga kaskanci kuma tun daga duniya sai ka fara ganin wa sai ka fara ganin kaskanci Allah ya kiyaye da wannan yana daga ciki da haka gaskiya muna samun labarai masu daɗi daga garin Kano irin yadda karatu yake tafiya da yadda ake saurara karatu to dukkan wani dan uwa wanda yake garin Kano wanda yake son mu saboda Allah wallahi mu ma muna shaida wa Allah muna son shi saboda Allah dan ba ko sisi muka ba kowa ba wani ma bai taba gani na ba kuma haka yake kaunar mu haka yake son mu kuma ma'a ihtiram ma'a kulli ihtiramin wa tawqir dukkan wani malami na sunna da ke Kano mu ma malami ne a wajen mu bal ma hasali irin su wato imamu ahlus sunnati wal jama'a malam abdul yana da alaƙa da malamanmu da ke nan ganin shek yahaya da shek bashir alaƙa ta ƙud da Sau da haka muna faɗawa mutanen kano wallahi duk wanda yake son mu saboda allah mu ma muna son shi kuma muna roƙon allah allah ya shigar da su cikin tawagar da annabi ya faɗa cewa rajulani tahabba fillahi ijitama'a alaihi wa farraƙa alaihi Allah ya sa duk wanda ya yi mana irin wannan ƙaunar Allah ya ajiye shi a inuwa shi ranar da babu wata inuwa su ta Allah su kuma wayannan bayan Allah da suka zo suka taimaka da kuɗinsu suka ce ba sa so a san ma nawa suka bayar kuma ba sa so a san ma ko waye muna roƙon Allah Allah ya shigar da su ƙarƙashin watan inuwar wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa aqfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminahu to Allah ka sa su cikin wannan irin al'arshin ranar da babu wata inuwa su ta Allah ya Allah kuma ya shirya da mu Allah ya ba mu ikon mutu kan wannan addinin eh, ina so ne saboda ban sani ba idan an yi wannan karatun zai samu shiga gidan rediyo a nan kuma ina so ne sako ya je wa matan shi sa nake da tunanin zan bari sai karatun da nake da tabba zai samu shiga sai in shigar da bayanin da yadda bayanin zai je mata E, kuma za mu zauna da kai sai ka bani shawara akan takaddam insha Allah to wannan shine Allah ta'ala zai ya fara magana cewa ulaiikal ladina ishtaraw ad-dalalata bil huda wa'annan sune wanda suka siyar da wato shiriya da bata siyarwa ba na haƙiƙa ba sannan Allah ya ce wal azab bil maghfira sannan da kuma azaba ta hanyar mutum ya dauki gafaran Allah ya karban makanshi shi azaba dan haka Allah ya ce fama asbaruhum alanna me ya kai mamakin wato mamakin dauriyarsu a wuce ba ka baka ainihin wato mamaki muka ce wannan mace ta ajibiya jiya muka fara karanta hadisin mamar abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu qama bi makkah laylatan min al-layl annabi ya tsaya a makka wani dare daga cikin ne faƙala sai mandan Allah yake cewa Allahumma hal ballagtu salasa marra Allah shin na isar da sako sai da mandan Allah ya faɗa su uku sai da na Umar yana tsaye yake cewa ya rasulullahi Allahumma na'am Allah ka shaida mu mun shaida cewa ka isar da saƙo wa haritta wa tahitta wa nasahata shi yasa ake shi yasa ake cewa wa ballaga risala ko wa nasaha al umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakna ala mahajjatil bayda ala tariqatil wadihatil garra lailu hakan hariha la yazibu anha illa min illa hali faqala fi manna Allah yake cewa ya yazharanna rannar imanu. wallahi imani sai ya bayyana hatta yuraddu kufur ila mawtinihi har sai kafirci ya koma inda ya fito wala takudanna wala bihar bil islam annabi ce wallahi sai kun taka teku kun wuce ba tare da kwale-kwale ba don ku je ku isar da wannan addini na musulunci bayan ya gama wannan magana sai ya ce wala ya ati yanna alal nasi zamanu wallahi wani zamani zai zuwa mutane ya ta'allamuna fihi alqur'ana za su koyi karatun alqur'ani bayan sun koya sun iya wa yaqra'unahu sannan sai su dinga karanta qur'anin na yaquluna qad ana wa alimna sannan mutum zai zo ya ce muku na karanta Kur'ani kuma na san Kur'ani. faman dallazi huwa khairun minna waye yafi mu mafi alheri A mu ne gwani na gwanaye mu ne gangaran mu saboda tsabar hadda ma da ka muke karatu ba ma duba komai mu ne kaza mu ne kaza ko kuwa ba ka ake ba eh mu ne kana kan qur'ani idan qur'ani ma ta samu matsala mu ake kira ba man huwa khairun minna waye mafi alheri daga wajen mu fa hal fi ula'ika min khairin sai annabi ya tambayi sa. ba yake shin cikin irin wannan mutanen masu irin wannan tsagawa da jiji da kai da burokoko da alfahari akwai alheri tare da su qalu sai suka ce la ya rasulullah wallahi masu irin wannan babu alheri tare da su sai sa muka ce duk ilimin da bai da amfani to sai kaga ya koya mai shi girman kai da ƙayya da hassada da kwaɗayi shi yasa Allah ka ji kan dattijan arziki eh dattijan arziki har ya mutu ba a taba zargin shi da an kawo zakka ba yayi sama faɗi da ita ko kuwa in an kawo in ko mota aka zo da ita in ka zo kana da bukata zai ce ina mai bukata dauki ke ka Allah ne ya baka ko kuwa malam Jafar har ya mutu tun da yake zuwa tafsiri mai dubur ba a taba zargin shi da an tara zakka yayi sama da faɗi da ita ba saboda ba kwaɗayi suka suka zo za a yi ba to amma Allah ya kiyaye wa anna na salihuna wa na duna zalika kunna tara'ika kidada <laughs> ko shikenan sai suka ce la ya rasulullahi wai wa man ulaika suwaye innan mutanen mutanen da za su koyi karatun qur'ani su iya zo suna karantar da mutane kuma su zo suna wa mutane alfahari da qur'ani eh ni ayana 30 jikoki na kaza hmm, hmm, hmm, ma kaza saboda haka kowa ma ya haddace qur'ani kuma daga baya ma duk sai kaga an gwada an an yi zube ban kwarya sai kaga duk ma ƙarya ne abu ko kuwa wanda yake nufin al'umma da alheri ya kamata abinda da ka ya iya dan wani ma ya iya shi yasa kake ganin ka'idar sunna mafi yawanci idan malami yana kan kujera in yake ne sai kaga ba malam ba dan shi bane galibi yake zuwa ya zauna sai ga wani ma abokin malamin ne zai zo ya zauna kujerin dauki a al'umma ya ci gaba da karantar da mutane saboda amma sai ka ga janibin da ba na sunna ba kowa bai san kowa ba sai ɗan shi kawai eh Allah ya kiyaye to shi kenan sai ƙala sai nan Allah yake cewa ika minkum min hadhihi al'umma. umma nan mutanen suna daga cikin daga cikin wannan al'ummar take wa malamai sun ce al'ummar annabi guda uku ne akwai ummatu da'awa duk duniya annabi yana kiransu zuwa ga addinin musulunci akwai da ijaba al'umma da suka karɓa kiran annabi suka zama musulmi su ne ummatul ijaba sannan akwai ummatul itiba al'umma da suke bin annabin sau da kafa abin da yake su guri suke bi to a cikin ummatul ijaba za a samu wannan sai manna Allah yake cewa ulaika hum waqudun nar wa'annan mutanen in ba ai wasa ba su ne makamashin wuta Allah ya kiyaye da kenan kaga ba amfani duk kowa ya karanta nan malamin alari ya faɗa daga cikin abubuwan da yake gima-gimai wa ya hadimu alaihi ko Walgibatu wan namimatu ko ya wazina wal kaza har yazo wal kibri ko yazo da ya lissafa ta wal ujubu da jiji da kai dan girman Allah malamin Allah ya kamata yazo yana jiji da kai eh alhamdulillah kun dai san ni gangaran ne ni mahaddacin qur'ani ne mu ne wanda idan qur'ani ta samu matsala mu ka sai an kira mu me wannan malamin Allah baya yin wa baya yin wannan kowa ya san malam Jafar idan hadda kake takama da shi to ya fi ka fiye da biye da kake tunani a haddan amma dan Allah malam Jafar yana aje Qur'ani a gaban shi inda ya tafsiri ko ba aje ku je ku kalli tafsirin Kabiru Gombe billahi lazi da ka ake yin tafsirin ba ya duwo ku Allah ramman ya ja da ka shi ma ya ja da ka haka ake yin tafsirin ba ya ba za iya bane wallahi za iya amma ana kokarin a tsarkake niyya ne a idan Allah kuma billahi lazi da ana neman burgewa ne shekara mai zuwa sun ci to an ramma da rafa Qur'ani ni ma zan zo da kaza a billahi da kaza a yi tafsirin ko kuwa amma in kana so kai abu dan Allah karka nuna burgiya ka iya abin da zaka yi to shi yasa amma duk da haka wani sai zai ce wai idan an rufe yanda ka san wato haddan su suke bayarwa ahum qasimuna rahmat rabbika ai Allah ne yake raba yasa duk abin da wani ya haddace mu ma mu ya haddacewa Allah ya shiryar da mu to wannan yana daga cikin sannan wani hadisin manzon Allah yake cewa masalul ladhi yu'allimu an nasa al-khaira misalin wanda yake karantar da mutane alheri wayan sa nafsahu shi kuma ya manta da kanshi ya ƙi aiki da abin da ya karantar da su sai Allah ya ce masalul fasila kamar misalin atubal balbi Umar al yana yabon wata mata ya ce wa sa'atu bi raqsin ghairi shatnin ka annahu asari'u zabin aw masawiku isili tudi'u ma bil isha'i ka annaha manaratu masma rahibin mutabattal ويضهي فتيت المسك فوق فراشها na'umu duha lam tasakin an tafassiri alfasih shine atbalbal sai manzon Allah ta su sudiu alal nasi mutum zai zaman to kaman atbalbal ne in an kunna atbalbal zaka ga ai tana haskawa mutane suna kallo amma me yake faruwa ko bayan hayaki da komai me yake faruwa wata huriku nafsa ita kuma tana konawa kaga zai zaman to atamuruna an bilbiri bil birri an tansawna min anfusakum wa antum tatluna al-kitab wani hadisin abu huraira yake cewa manzon Allah yake cewa mislu ya ta'allamul ilma misalin wanda zai karantar da mutane karatu thumma la yuhaddithu bihi sannan baya karantar da mutane wannan karatun kamar salul ladhi yaknizu kanza kamar wanda zai tara kuɗi ne ya ta tarawa thumma la yunfiqu sannan ya ciyar da kuɗin haka yake sannan a wani hadisin manzan Allah ya ƙara cewa mamin min rajulin babu wani mutum yahfazu ilman da bai haddace wani ilimi fa yaktumuhu ya koyi wannan ilimin ya ƙi sanar da shi ya ƙi karantar da al'umma illa ata yawmal qiyamati maljuman bil jamin min nar fati sai ya zo ranar alkiyama an yi masa linzami na wuta da wannan karatu saboda haka zaman lafiya kawai in kai karatu ka karantar da mutane ko ka taɓa ganin wanda ya karatu ya ci karatun ba a ci saboda haka in kai kawai ya haƙuri ka karantar da mutane kuma wajen karantarwan dole ka yi hakuri ka faɗa musu gaskiya da haka duk wanda ya ji an ja wani abu wata rana an faɗi saɓanin abin da yake so to ya haƙuri an yi rashin sa'a ne ki ci fuskar aka yi aka faɗa abin da ba haka yake so ba saboda haka in gaskiya ce dole haka za a faɗe ta bayan da za a yi sai an faɗe ta to bayan Allah ya gama sai ce zalika bi an Allah nazzala alkitaba bil haqq Allah ta'ala shine wanda ya saukar da wannan littafi da gaskiya wanda a ciki ya kawo alwa'd wal mai alwa'adu shine Allah ya alƙawarin cewa duk wanda ya aiki mai kyau zai bashi sakamako mai kyau hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan sannan mai alwa'idu Allah ya kawo cewa duk wanda ya abu mara kyau sai ya masa mara kyau wa sai sayyi'atin sayyi'atun min mislaha sakamakon mugun aiki mugun aiki irin wannan to tunda kitmanul haq abu ne wanda yake mara kyau shi yasa da Allah ya gama yace fa ma asbarakum alanna me kai mamakin hakunin sa auta to mai wannan bayanin zalika bi anna Allah anzala kitaba bilhak? saboda Allah ya saukar da littafi da gaskiya kuma yayi umarni yace Allah ta ala Allah illa al kada a kuskura a faɗi wani abu wanda ya shafi Allah sai abin da yake wa gaskiya sannan ya dauki alƙawari da malamai cewa idan akada Allah mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin nasi wala la taktumunahu bayan ya ce suwa mutane bayani kasu ɓoye sai aka samu wasu sai suka zo suka ɓoye. to tunda ko Allah ya ce kasi suka yi radda yadda muke su ya sanya su wuta fa ma asbarhum alanna me kai mamakin hakurin su a wuta kuma duk wani malami da zai samu kai cikin irin wannan halin akwai wani wanda malamai suke sa am bin ba'ur wa haka ne sunan shi Allahu alam isra'iliya ne annabi ya ce hadithu an bani isra'ila wala haraj duk labarin da yake ba zubar da mutuncin wani ba in ka so sai ka ce an ce wai saboda haka ake cewa am bin ba'ur amma shi Allah ya ce wasu alaihim na ba'an labi atinahu ayatina ka ba su labarin wani bawa wanda muka ba shi ayoyin Allah ya tabbatar yana da karatu amma fansalaka minha sai al'insula yanzu idan aka fiye dabba aka cire fatar daban aka cire naman daban akwai ran da fata kuma daban to idan malami ya lalace haka yake sai ya ajiye karatun daban aiki da karatun daban babu ran da za su haɗu sai Allah ya yi kawo wata mubalaga sai ce fa'ati ba a hushe tsano saboda tsalar shi ɗan ɗin gaban shi sai zai ce aka rama makalla to yau ina mu je ka san fahimta kai ne oga ni ne yaro fa'ati ba a hushe tsano ga zamanto daga cikin batattu hallakaku Allah ya ce walau shi ina larafa ana ha, da mun ga dama mun so da mun dare da shi a wannan duniyar walakin na ku akala da ilar abu. sai dai shi ya karkata zuwa ga nuna ta hanyar santa yana so ya dawama a cikin ta na haka sai Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi misalin shi kamar misalin kare yake in ta hamil alaihi yalhas aw tatruku duk malamin da yake ya saba wa sunnar annabi mugun malami ko kai magana akan shi zai ce da shi kake ko ma ba da shi kake ba zai cewa da shi yake in ta in ta taruku min yalhas in ma ka kyale shi yana lallaga in ma baka ce komai ba sai yayi to shi yasa Allah ya buki ta buga irin wannan misalin akan ainihin wato miyagun malami Allah ka raba mu da miyagun malami wa innal ladina ikhtalafun fil kitabi lalle waɗanda suka yi sabani akan littafin da aka saukar musu lafi shiqaqan ba'id suna cikin wato sabani wanda yake ba'idin anil haq sabanin ya nisanta da gaskiya san mun karanto a baya ai wa qalat al yahud laysat al nasara alami wa qalat al nasara laysat al yahud alami wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqan ba'id dinan ba radda za su dawo su haɗin kaga sun haɗu to musulunci ne a wajen za su tare su yaƙi musulunci amma duk inda babu musulunci to babu yadda za a su haɗu isu isu wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi shi shiqaqin ba'id mu al'ummar manzan Allah bayan ya tunatar da mu ya ce mana wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu mu yirko da igiyan Allah kada mu rarraba sai ya ce wadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an mutuna ni'iman da Allah ya mana wannan yana faɗa akan mutanen Madina Aus da Khazraj idh kuntum a ada da tan kuma kiyin juna ne rigima ake da nan bangaren da nan bangaren fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zukatan ku ta hanyar turo manzon Allah wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha da kuna ramin wuta abin da ya rage ku fada sai Allah ya turo ku ta hanyar turo manzon Allah sai Allah ya ce yi yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun bayan ya gama sai ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun sai ce wala takunu kal ladina tafarraqu kar ku ga zamanto kamar wanda suka rarraba rarraba ba ba بصر ربا بصي ساباني بمن بعد ما جاءهم bayyana sai da hujja ta riga ta zo musu daga wajen Allah sannan suka yi sabani sai Allah ya ce wa ulaika lakum azabun azim to sabani yana tattare da azaba mai girma inda Allah subhanahu wa ta'ala. tun daga duniya za ku ga musiban sabanin haka kuma kafin a je gaban Allah Allah ya kiyaye to shi yasa Allah ya ce la fi shiqaqin ba'id ba'id ala wazani fa'il wanda ainihin wato mu mushabbaha ne bismil fa'il akwai ba'uda ya bu'udu min babi fa'ula ya akwai kuma ba'i da yab'alu min babi fa'ila yaf'alu akwai wannan shi yasa yana da ainihin wato jam'i guda biyu kamar yadda malamai suke masa ainihin wato jam'i sannan Allah ya ce mana ne ولكن البر من آمن به بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب ta'ala sai ce laisal birra a wata ƙira'an laisal birru idan mun ɗauki ƙira'an masu laisal birra kamar yadda yake wannan to an tuwallo wujuhakum sai zamanto wato laisa ɗin sai zamanto fi'il madin ne kamar yadda da yawa aka sani naƙi, wanda laisa laha mudari'un wala amr ba ta da mudari'i ba ta da amri idan mun ɗauki cewa laisal birra mun ɗauki wannan ƙira'a ta fataha to sai zaman to albirra shine ismu laisa muqaddam an sai zama harfu nasbin wa masdarin wasu kibalin mabnin ala sukun to wallun sai zaman to fi'lun mudari'un ne mansubun bi an wa alamatu nasbi hasbin nuni li annahu min al af'al al khamsa wal wawu fi mahall raf'in fa'il wujuha shine maf'ulun bihi mansubun huwa mudafun wal kafu mudafun ilayhi da haka wal masdaril min an wal fi'il shine fi mahalli raf'in ainihin wato ismu laysa mu'akhkhar fi mahalli raf'in ismu laysa idan ku mun ɗauki cewa qira'a la birru to albirru ɗin zai zama shine ismu laysa an tuwallu wujuhakum wal masdaril mu'awwal shine fi mahalli nasbin khabaru laysa wannan yadda al zai zama Albirru. malamai suka ce ismun ne wato lijami'in likulli khairin suna ne da ya tattaro kowane irin alheri albirru ya zo guri guda takwas cikin qur'ani mun karanto a baya Allah ya ce atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala sai kuma nan shine guri na biyu sai aya ta gaba da yazo guri guda biyu yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى يا آل إمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أما إذا وتعاونوا على البر والتقى ولا تعاونوا على الإثم والأدوان فمن يارو أتنقص وتنادوا بالبر والتقى ولا تنادوا بالإثم إذا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فلا تتنادوا بالإثم والأدوان وتناجوا بالبر والتقى واتقوا الله الذي إليه saboda haka tinda malamai suka bibi albirru suka ga nan ya zo da kaza nan ya zo da kaza sai suka ce to gabaki ɗaya idan an ci albirru shine ismun ne jami'ul li kulli khairin suna ne wanda ya tattara kowane irin alheri shi ake kira albirru sadda wasu mutane suka ɗauki da yawa malaman tafsiri sun ce ɓangaren da yahudu suke kallo su ibada da kuma ɓangaren da kiristoci suke kallo su ibada sai suka ɗauka cewa wannan ɓangaren da suke fuskanta su ibada shi kaɗai ne aikin alheri sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yana cewa laisal birra ba shi ba ne ainihin wato ɗa'a ga Allah an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ku fuskantar da fuskokinku ta hanyar bauta ma Allah bangaren gabas ko bangaren yamma me albirru sai Allah ya ce walakin albirra sai dai albirru shine me man amana billahi wanda ya imani da Allah shi ne ainihin wato albirru na farko yanin kaga albirru imani da Allah Allah ya kira shi albirru can wancan ayin da muka kawo bayani akan abin da ya shafi su yi bayani akan ga annabin da zai zo na ƙarshen zamani Allah ya kira shi albirru shi yasa har yace a an runan bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab to sai Allah yake cewa walakinnal birra man amana billahi amana irin wannan yaro su 33 a cikin Qur'ani Allah yana cewa amana shi yasa sai Allah yace amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minu to me al-iman malamai sun ce al-iman lughatan shine at-tasdiq tasdata amma a yare na malaman shari'ar musulunci sun ce ba za a kira abu imani ba sai ya hada abu guda biyar na farko qaulun bil lisan bakin ka ya faɗa abu idan baki ya faɗa abu a samu wa'tiqadin bil jina zuciya ta yadda da abin da bakin ya faɗa sannan kuma wa amalin bil arkan gabbai su tashi su aiki da abin da baki ya faɗa zuciya ta yadda al-imanu yazidu bi ta'atir rahman yana tsaruwa idan ana ma Allah ta'a wa yanqusu bi ta'ati shaytan kuma yana raguwa idan ana ma ainihin wato shi dan biya wannan shine imani daga sadda ka faɗa abu da baki sai ya to zuciya ta kudirce akasin abin da baki ya faɗa bai kishiyar imani munafunci tunda ai kowane irin abu yana da kishiya Allah ne kadai ba shi da shi kishiya akwai negative akwai me positive ko idan an ce sama za a ce me ƙasa in an ce baki za a ce me idan an ce mai kiba za a ce mai idan an ce tauhidi za a ce shirka in an ce musulunci za a ce kafirci saboda haka in an ce imani za a ce mai munafunci munafunci shine kishiyar mai kishiyar imani munafukai sun zo gaban annabi Allah ya ce idza jaa akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah suna cewa mun shaida kai manzon Allah ne Allah ya ce wallahu yashhadu innaka la rasuluhu Allah ma ya shaida dama abin da suka faɗa haka ne kai manzon Allah ne wallahu ya alamu innaka kala rasulu Allah ma ya san kai mandan Allah ne amma wallahu ya shahadu innal munafiqina Allah yana shaida wallahi munafiqai ƙarya suke me dalili Allah ya faɗa wata an yace yaquluna bi alsinatin ma laysa suna faɗan abu a bakin su wanda ba shi bane a zuciyar kenan daga sanda baki zai faɗa abu zuciya ta kudurci akasin abin da baki yake faɗa ya tashi daga imani ya kuma munafunci Allah ka raba mu da munafunci to wannan shine abin da ya shafi imani malamai suka ce kuma al'imanu billahi ya kunshi abubuwa guda hudu na farko dan uwa ba za ka taɓa yin imani da Allah ba sai kana da itikadi guda hudu akan Allah dole ka yadda Allah saman mai ne akwai shi huwa al-awwalu alladhi laysa qablahu shay'un shine farkon da farkon shi bata da farko wal akhiru kuma shi ne na ƙarshen da ƙarshen shi ba ta da ƙarshe shi yasa annabi Musa da ya tashi yace tubtu ka wa ana awwalul mu'mini Allah na tuba zuwa gare ka ni ne farkon wanda ko an ganka ko ba a ganka ba akwai ka Allah to wannan ne abu na farko ka yadda Allah akwai shi na biyu sai kai imani bi rububiyyatihi ijadul khalqi min al adab banda Allah babu wanda yake wannan yanda dan adam daga me aka yi ƙasa ya yi wa nasu ina kalakanakun min turabi kasar daga mi daga babu Allah ya ce mata kun zamo ko ta kuni sai ta yi sai ta zamo mala'iku daga mi daga haske hasken daga mi daga babu kawai Allah ya ce ya samu shikenan sai ya samu to samar da halitta daga babu kai yadda banda Allah babu wanda yake da iko akan shi don mun karanta shine tauhidin rububiyya ko ko tauhidin rububiyya tauhidin kaɗai ta Allah da halitta banda shi babu wanda yake da ikon ya halitta sannan na uku idan ka yadda babu wanda ya isa ya halitta sannan ka yadda cewa babu wanda ya cancanci a bauta masa sama ko ƙasa in ba Allah ba sannan ka yadda cewa Allah yana da wasu sunaye da sifofi shi kadai suka keɓanta banda shi babu wanda ya keɓanta shi yasa nan Allah ya ce walakin birra man amana billahi albirru shine wanda ya imani da Allah ya kudurce wa'annan abubuwan guda hudu akan Allah shine al-imanu billahi sannan wani yawmil akhir kuma yin imani da rana ta ƙarshe ita ce ranar lahira Allah ya kira ta da sunaye daban-daban a cikin Qur'ani wani ya ce mata yawmal qiyamati ko wani ya ce Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmal qiyamati la rayba fihi wani wajen haka Allah yake ta kiranta da suna wayo mata shaqqaqu samau bil gamami wa nuzila al malaikati tanzila eh, yawma naqulu li jahannama hal imtala'at wa taqulu hal min mazid yawma yad'u da'i ila shay'in nukur fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yad'al al-wuldana shiba haka Allah ya yi ta kiranta da sunaye daban-daban ita kadai a cikin Qur'ani to ita ce al-yawmil akhir rana ta ainihin wato ƙarshe sannan malamai suka ce al-imanu bil yawmil akhir ya kunshi abu guda uku na farko dole kai imani da cewa akwai tashi idan an mutu shi yasa manzon Allah ya ce ni ne farkon wanda zan fara fitowa daga ƙasa sannan sai kowa ya fara fitowa Allah ya ce wa nufika fi suri za mu busa a cikin ƙaho fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah duk wanda ke sama da ƙasa sai ya mutu sai wanda kawai Allah ya so ba zai mutu ba wasu malamai sun ce akwai hurul ayin akwai irin su wuldanul mukhalladun da makamantan su ne ba za su mutu ba shine istisna inda Allah ya yi daga baya Allah zai sa mala'ikan mutuwa duk ya karɓi rayukan wa'annan zai zamanto ba wanda zai rage daga Allah sai mala'ikan mutuwa daga ba in Allah ya kashe mala'ikan mutuwa ba kowa a sama da ƙasa ba wani wanda yake da rai sai Allah wasu malami suka ce tun daga nan Allah zai fara cewa limanil mulkul yau wa yake da mulki yau ba wani wanda yake da ran da Allah shi zai karba da kanshi ce lillahi wahidul qahar mulki ya tabbata ga Allah makadaici marin jayi sai an yi shekarun da Allah kadai ya sani sannan sai a tashi malaika Isra'ila a bashi kafan a ce masa to ƙara busa yana busa sun fi yin ukura faɗi za su kiyamun yin zuru yana yin wata busa kana fitowa da ƙasa kai zai ganka a filin alkiyama a ran ne Allah yake cewa idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku. kai daga jin waqi'a idza waqa'atil waqi'a kai ka san kaman wasu wani abu ne wanda yake shirye zai faɗo maka ba zato ba tsammani wato yadda ka san wato alkiyama dama rikicowa za ta yi shi yasa Allah ya amfani da kalman waqi'a haka za ta afku sannan ranar ne Allah ya kace fa yawma idin waqa'atil waqi'a a wata ayan kuma a ranar ne mai aukuwa za ta auku kana fitowa to wannan shine abu na farko dole kai imani akwai tashi idan an tashi sannan kai imani akwai tsayawa gaban Allah domin yin hisabi Allah ya ce wa da ulmawazin al-qist li yawm al-qiyama wallahi sai mun dora ma'auni na adalci ranar al-qiyama fala tublamu nafsin shay'a babu wata rai da zamu zalunce ta wani abu wa in takum misqala habatin min khardalin atayna biha ko da misalin kwayar komayya ne sai mun zo da ita ranar alkiyama kuma mun isa mu zamanto masu hisabi a kanta to kai imani akwai hisabi gaban Allah in sharran fa khairan fa sharran in khairan in sharran fa sharran in khairan fa khairan in mutum fa man ya'mal misqala dharratin khairan min wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara abu na uku bayan hisabi sannan ka yadda akwai al-ma'al makoma guda biyu akwai wuta akwai aljanna sannan malamai suka ce yana daga cikin abin da ake riskawa da bil yawmil akhirah shine kabari da abin da kabari ya kunsa tun daga mutuwa wanda sai na usmanu bawan shi ake cewa yana ba da labari kana usmanu idan waƙafa ala ƙabarin baka hatta ya gulla lihiyatahu in ya zo ya ga ƙabari yakan yi kuka saboda kuka sai ya jiƙa gemun shi aka ce tuzkaru jannatu wan nar fala baki wa tabaki min hada akan ambata aljanna da wuta baka yin kuka amma ka zo ka kalli ƙabari kana yin kuka sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal qabara awwalu manzilin min manazilil akhirah wannan kabarin da kuke gani shine masauki na farko daga cikin masaukai na lahira fa inna jaminhu in mutum ya tsira daga kabari fa ma ba'adahu aisar minhu duk abin da zai biyo ba yana da sauki kuma manzon Allah a wani hadisin yace innal abda ko innal mu'mina idza ma tuwada fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu abokan shi wannan suka kai shi suka rufe shi za su dawo annabi yace wa innahu la yasma'u qara'an alihi wallahi yana jin mala'ikun da za su taso su masa tambaya za su taso sanda yake jin za ku koma gida kuma yana jin mala'ikun da za su taso za su taso za su yi mutum tambaya hudu kuma a tambayoyin ba obidi ba ojabti in ka amsa uku ɗaya ta amsa ba ɗan uwa za ka ci duka wallahi shi yasa kuma ka lura jinnan muna zuwa makabarta abokinka wanda kuke tare duk a harkar ka ta rayuwa ya sani ka san nashi ina ka je makabarta aka tsabban wani gab ba a rufe ba ba shi yake cewa ya kamata a rufe nan ba shikenan an bakka annabi ya ce dama in an kai mutum makabarta abu guda uku za su raka shi biyu su dawo sai a bar shi da nawa daya sai a bakka daga kai sai aikin ka Allah ya samu aikata aikin alheri to wannan yana daga ciki to shi yasa yake cewa wa in lam yanji minhu in ko mutum bai tsira daga kabari ba to fa ma hu ashaddu minhu abinda zai biyo bayan kabarin kuma yafi bala'i yace manzon Allah ya ce ma ra'aytu mandaran qattu tun da nake ban taba ganin wani abin kallo ba a duniya illa wal qabr ce kabari ya fi wannan abin firgitawa kowa dai yana kallon yadda ake yin ciki da falo sai an kawo furda furdan itace a sa a kawo kwali sannan a kawo kasa a yi a danna lala ko mutum da ran shi aka je aka sashi a wajen zai tashi ba zai iya tashi ba shikenan a dawo a barka a wajen amma duk da waɗannan abubuwan da suke faruwa fa bai hana ba a je makabarta ana kici cikin a sa wani a tsabari wani yana kici cikin yi sata ba haka ake ba yanzu eh? muna da matsala a makabarta ba a yi sata to don girman Allah wanda ya sata a makabarta in ka kama shi wani hukunci za ka wani alkali ya zo wani masallaci an ɗauke mai takalmi sai aka kamo ɓarawan takalmin aka kamo yi kaga ai sai yanda ya da shi wajen hukunci a yi to sannan wannan yana daga ciki sannan suka ce al'imanu bil mala'ika ya kunshi abubuwa guda hudu shi ma shine wal mala'ika na farko dole mai imani mala'iku akwai su sannan na biyu mai imani wanda Allah ya sanar da mu sunayensu shine tafsilin kenan sannan mai imani a dunkule Allah yana da mala'ikun da shi kaɗai ya san adadinsu sanda Allah ya ce alaihatis ata ashar amma a wuta akwai mala'iku guda nawa goma sha tara sai wani kafiri ya ce to ai in dai guda goma sha tara ne a bari idan an je lahira shi kaɗai zai iya rigima da guda goma fillari na kafaru ba mu sanya adadin muka ce guda goma sha tara ba ne sai dan ya zama fitina ga kafiri wa ma ya alamu junu da rabbika ba wanda ya san rindinin mala'iku sai Allah to wannan qur'anin ya faɗi sunayen su da ko irin su mika'il jibril irin su malakul maut ba wani mala'ika mai suna a zara'ilu sunan mala'ikan mutuwa sunan shi malakul maut haka qur'ani ya sa mai suna wal yatawaffakum malakul maut wakila biku Shi ne sunan shi irin su munkar da nakir da hadisi ya faɗa irin su israfil irin su raqib da ati to mai imani da wannan annabi ya ce sama ta yi kuka annabi ya ce wa ha an hudda ya cancanci sama ta yi kuka kuwa ma fiha arba'i a sabi babu wani guri sama wanda za a ɗauki ɗan yatsa guda hudu a safaci akwai mala'ika na Allah in ma yana ruku'u ko yana sujjada ko yana wata ibada har tashin kiyama ba zai ci ba ba zai sha ba ba zai tafi kasuwanci ba baya noma baya rashin lafiya ba shi da iyalin da zai shagaltar da shi banda ya bauta ma Allah ba abin da yake a sama Allah shi kadai ya san ainihin wato wato adadin mala'ikun shi sannan na uku suka ce mai imani da mala'iku na da sifa kuma kowanne da yanayin da sifar da Allah ya halice shi yana annabi ya ba da labari ya ci ya ga mala'ika jibrilu a surar da Allah ya halicce shi ta mala'ika wani ƙadar ahu nazlatan ukura inda sidratil muntaha inda ha jannatin ma'awa ya ya gan shi yana da fuka-fiki guda shida, kuma kowanne fiffike ƙwaya ɗaya wannan duniyar ta yi masa kaɗan ya buɗe ƙwaya ɗaya a cikinta don girman Allah halitta ce ta Allah ƙwaya ɗaya duniyar nan gabaki ɗayanta ta yi kaɗan ya buɗe fiffike kwaɗe kuma yana da fukafukin guda ɗari shida to idan wannan halittar daga baki ɗaya ka gama ta'ajjubi tana da girma to ya kuma girman wanda ya halitti ta eh? to sannan suka ce abu na hudu shine sai mu imani da abin da Allah ya sa mala'ikun na aiki kowa da abin da Allah ya sa shi akwai baitul ma'amur da annabi yake bayani a saman bakwai wani adadin mala'iku ne dubu saba'in kullum Allah yake halitta su shiga ɗakin in suka yi ibada a rana in suka fita suka gama shi kenan kullum wasu suke shiga dubu saba'in tun da Allah ya yi duniya har ta tashi kullum ya san shekarun duniya daga sanda aka kafa ta zuwa yanzu kuma ya san shekara nawa ya rage ta yi ta tashi sannan bayan wannan kowa yana da mala'ika guda biyu da yake tare da shi raqibun ne kuma atidun ne kuma mala'ika aikin da kai Allah ya sa shi ya rubuta akwai mala'ikan da yake kula da harkar dutse da ruwa akwai masu kula da harkan abin da ya shafi tsirrai akwai mala'iku wanda yake an wakilta su akan abin da ya shafi mahaifar mace kuma su masu aikin Allah wato mala'iku kenan ba sa lacci iya abin da Allah ya sa su shi da shi ka kalli matan da ke duniya ga baki daya to ba mata ba halittun duniya ga baki daya ka kalli yadda ake daukar ciki da yadda ake haihuwa Allah ya ce huwa alladhi yusawwirukum fil arhami ya yasha taswir din ta hanyar mala'iku ne dan manzon Allah ya bada labari inna ahadakum la yajma'u fi badani la yajma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman nutfa bayan an gama me zai faru summa yursalu ilayhi malakun to dole mu yadda wannan shine al-imanu bil mala'ika sanan wal kitab malamai suka ce shi ma imani da littattafan Allah ba a cewa kai imani da littafin Allah ya kunshi abubuwa guda hudu na farko dole mu imani cewa saukan littafin daga wajen Allah gaskiya ne shi yasa sai wani anjan Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya maka saukar da wannan littafin kuma littafin da gaskiya ya sauka shi yasa sai yake wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar ubangiji ta saka sidqan fil akhbar duk labarin da Allah ya bayar gaskiya ne babu yadda za a yi Allah ya ba da labari ya zamanto kuma labarin ƙarya ne ba zai taɓa yiwa ba to dole mai yadda duk abin da Allah ya faɗa in dai daga wajen shi ne gaskiya ne sannan na biyu sunayen littattafan da Allah ya faɗa mana cikin Qur'ani shine tafsirin ko sai mai imani da su kaman Qur'ani da Attaura da Injila da Zabura da Sufi Ibrahim jumlatan kuwa mu yadda kowane annabi Allah ya bashi littafi amma ba mu san littafin ba sannan na uku suka ce gasgata duk abin da annabawan suka zo da shi daga wajen Allah sannan na hudu yin aiki da abin da Allah ya turo kowane annabi da shi wannan shine imani da littattafan Allah sannan wannabiyin nabiyyin sannan sai imani da annabawan Allah imani da annabawan Allah shi ma sun ci ya kunshi abubuwa guda hudu na farko mai imani cewa saƙon da Allah ya turo annabawan da shi daga wajen Allah gaskiya ne a wajen Allah wanda Allah ya turo annabawa misali miliyan dubu ya yadda da su gabaki ɗaya sai ƙwaya ɗaya ce bai da shi ba to a wajen Allah bai da da su duka ba shi yasa mutanen annabu nuhu sun kare ta nuhu ne amma Allah da ya tashi yace kadzabat qaumun nuhin al mursalina mutanen annabu nuhu sun ta manzanni gabaki daya shi yasa sai yahudawa suka no suka kiyarda da manzon Allah suka kiyarda da annabi Isa domin sun ce dan zina ne su kuma da suka zo ainin sai suka kiyarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in an zo na karshen shine annabi in za ka yi imani da duk annabawan duniya ba kai imani da manzan Allah ba to ba kai imani ba sannan na biyu suka ce wanda Allah ya sanar da mu sunayensu mai imani da sunayensu ƙur'ani ya faɗi guda goma sha guda ashirin da biyar wanda ya faɗa mana sunansu a cikin suratul an'am an faɗi guda goma sha takwas وتلك حجتنا na إبراهيم na ha Ibrahim درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم Hakimun عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس وولد كلا فضلنا على العالمين wani malami da ya tashi sai ya baituka guda biyu sai ya ce fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'd ashrin da guda 18 nawa zai ragu sai yace waya baqa sab'atun wa hum idrisu hudun shu'aibun salihun wa kaza zulkiful adamu bil muqtari qad kutimu an cika da manzon Allah annabin zabi shi zai baka annabawa guda 25 wanda kuma Allah bai faɗa ba mu yadda Allah yana da annaba da shi kadan yasan san adadin su wa rusulan qad qasasnahum alayka wa min qablu wa rusulan man lam naqasasum alayka akwai manzannin da mun baka labari ka san akwai manzannin da mun baka labarin su baka san su ba kuma annabawan Allah ne sun rayu a bayan kasa saboda Allah bai so manzon Allah ya sani ba sannan abu na uku suka ce shine gasgata wato abinda duk annabawan suka zo da shi daga wajen Allah na sannan sai abin da ya shafi wato aiki da shari'ar annabin da Allah ya turo mu wannan al'umma Allah ya ce mana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum duk duniya ba wanda yake da imani sai mun yadda annabi ya zama shine hakim shine alƙali shine mai hukunci duk abin da ya faru tsakanin ni da kai ni ne ce haka ne kai kace ba haka bane to Allah ya ce ba za mu imani ba sai idan mun yadda annabi ya hukunci kan kadiyar sai in ajiye ra'ayina kai ma ka ajiye ka sai a zo a ce to annabi ya ce kuma in aka samu ga abinda Allah ya ce ga abinda annabi ya ce sannan Allah ya ce sun malayin jidu fi an fusin haradan min ma qadaita wa yusallimu taslima sannan sai in haƙura in bar nawa ra'ayi tunda naka akwai maganan Allah da annabi akan shi sannan bazan zan taɓa jin kunci da takura ba akan abin da Allah da mandan Allah suka hukunta to wannan yana daga ciki shine wannan biyu sannan wa atal mala ala hubbihi mutum ya bada dukiyar shi yana son kuɗin kamar yadda Abu Talha yayi da Allah ya saukar da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yazo yace ya rasulullahi ina da katafariyar rubuna. gonan saboda girmanta da darajarta da albarkarta annabi yakan shiga gonan ya ci abubuwan amfani a gonan ya ce Allah ya ce ba za mu samu mataki na albirru ba sai mun bayar da abin da muke so ya ce wa inna a habba mali ilai albairuha wallahi mafi sayo dukiyata a wajena ita ce gonan ainihin wato ha? ya ce saboda haka na ba da ita saboda Allah kuma na damƙata a hannun manzan Allah manzan Allah ya ba da ita ga wanda ya dace manzan Allah ya ce Allah ya karɓa ma'ana sannan ka bayar da ita a hannun manzan Allah kuma manzan Allah ya dawo da ita zuwa gare ka karaba ta ga ƴan uwanka na kusa sannan shine wa atal mal ala hubbi mutum ya bada kuɗin shi yana son kudin wannan yana daga cikin aiki na me na albirru kunna fankan nan wa atal mal ala hubbi mutum ya bada kuɗin shi yana son kuɗin zai haƙura ya bada kuɗin da saboda haka shi yasa in ana neman wato yadda za a yi ma nan aiki kowa ya haƙura a fito da kuɗi wa atal mala ala hubbihi ba da kuɗi ana son kuɗin yana daga cikin aiki ne ne na albirru sannan wa za a bar Allah ya ce zawul qurba ga dan uwa na kusa ba haka bane dan uwa na kusa sannan ta ma, da marayu marayu waye maraya shine karamin yaro da mahaifin shi ƙaramin yaro da mahaifin shi ya rasu ya bashi shine al wanda yanzu idan ka ce za ka ɗauko ƙadiyar marayu kai ta magana a cikin sosaki na musulmi to watakila ya isa ya zama maka ajanda za ka mutu saboda shi saboda bakin ciki ajanda kuma ba wai famar rasa yadda za mu yi ba ba wallahi tallahi ba a shirya kawai a yin bani. kuma ka gane taimako yana da amfani kai sai ka mutu ka baɗin an taimaka mai kana kabari inda labari zai ishe ma sannan za ka gane ashe ba daidai ba ne mutum ya mutu ya bar ɗan shi muna kallo ɗan ya lalace kuma a zo a zauna da mu a zagi yaran. ba haka ake ba mutum zai mutu wani ya ba mai ayan shi gida idan ya ba mai ayan shi gida <clears throat> to mu ɗauka gida idan ya ba mai ayan shi gida a daidai lokacin yana makwataka da wasu yaran suna buƙatar karatu suna buƙatar kula ba wanda zai kula da karatun yaron ko kaza ko kaza daga ƙarshe sai a zo a lallaba a siye gidan idan an siye gidan sai a musu ba su notice idan an ba su notice in an tashi ma tashin wulaƙanci za a yi musu abun ban haushi wani ma in ya gada ma bayan ya tashe sai zai gina wajen wanka a wajen wajen swimming pool shi ga mai kuɗi haka ne kaga wannan yana da ciki duk inda Allah ya raba kuɗi a Qur'ani mafi yawanci zaka ga in ya tashi raba sai ya ce a ba marayu a ba marayu a ba marayu duk inda Allah zai raba kuɗi ya ce a bayar sai kaga ya kawo ya ce a ba marayu to nan Allah ya yi magana cewa daga cikin wato aiki na albirru ne akwai wal yatama ainihin wato marayu shi yasa ya to daga cikin ajandar wannan makarantar lallai za ta lura da wannan abun yana da muhimmancin gaskin gaske kuma insha Allah wannan shekarar zamu fara yin abin da zamu iya yi a wannan makaranta da izinin Allah shi yasa kullum muke tunatarwa akwai lambar wayan malam Aminu da ake tare da shi duk wanda yake da buƙatar yadda harkokin wannan makaranta za su ci gaba da gudana akwai dan uwa da muka fara magana da shi bayan sallah idan Allah ya kai ba mu sa ba amma dai zamu akwai yan uwa dalibai da suka ji karatun boko suka fito daga jami'a suka dawo wannan markazin zai zamanto inda za a dinga yin amfani da shi don karantar da dalibai. karatuttuka daban-daban yadda za su dinga fuskantar jaraba a lokacin da jaraba ya taso kuma wanda za su yi karatun sun ba da lokacin su sun yadda za su yi ba ko shi da izinin Allah kuskure ne yana daga cikin kusakuran da muke mai da masallaci kawai a yi sallah ana gama gararam alibi shikenan an gama kuskure ne ba dan kare ba masallaci a zamanin annabi kwata ce ta al'ummar musulmi anan ake kullawa anan ake warriwa shi yasa wasu ma in suka zo ba su da wajen kwana masallacin annabin nan ne wajen wa wajen ainihin wato kwanansu da wannan yana daga fi abin da ya shafi al'amarin marayu dole ne a kula da shi ni ba zan iya ba kai ba za ka iya ba tunda ba zan iya ba za ka iya ba ya za a ba za mu haɗu ba ya tun idan an bar yara biyu uku hudu biyar a unguwanmu ya zamanto muna da kula akan yaran kar a bar su su lalace wannan yana daga ciki sannan wal na da miskinai malamai sun tattauna akan me bambancin miskini da fakiri ko wasu ka ce wanda yake da abincin da zai ci na shekara daya shine ainihin wato miskini dan haka Allah da ya tashi cewa in eh, sauran mutu na daya kaga kuma ya kamata kai biya jikin tsaro ko kuwa eh wala ka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wadda ka yanya ɗani Thank <laughs> you.